Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA afirka birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan hantsi. Ni dai na haihu ranar Lahadi, sai ina daki ni dai rabuwa na da shi na ƙarshe mu rabu da shi ranar Alhamis da daddare, amma 'yar uwata ta ce ya yi sallah da asuba ranar Juma'a daga nan ne ya fita. Mu a zaton mu ya tafi shago ne, ma da zumayen ta hawan shi har dare shuru har gari ya waye shuru. Lamarin ya fuskanci Daya daga cikin matan ado ɗaukaka mawaƙi da aka sace shi tun ranar Juma'a a jihar Adamawa. Za mu kawo kuma maimacin shirin ciki da gaskiya muna kuma tafi da sharhin da jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako da nasihar azumi da farko ga labaran duniya. Da safen yau ne Prime Ministan kasar Turkiyya Benayi yeldrin ya yi kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutane suka mutu a harin bom da aka kai a tashar jirgin saman ƙasar ke karuwa zuwa 36 ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwar kasan ya ce cikin adadin da suka mutu har su 'yan kunar bakin waken waɗanda suka iso tashar jirgin cikin tasi a yammacin jiya talata inda da farko suka shiga buɗewa mutanen da ke zirga-zirga a wannan tashar wuta a harbin mai kai uwa da wabi. kafin daga bisani suka ta da bom musamman da aka ga 'yan sanda sun kusa kai gare su ministan shari'a beki bosdag ya ce mutane da yawan sun ji rauni da farko mahukunta sun ce waɗanda suka ji rauni sun kai 147 amma daga bisani adadin ya haura haka wakilin murya amurka da ke istanbul dorian jones ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙunar bakin waken ya da nasa bom ɗin ne a wajen tashar jirgin inda mutane suka suke daga suna jiran mota kuma wannan wurin sautari za ka tar da shi cike da dan mutum suna jiran abin hawa kana sauran biyun ku an yi imanin cewa sun yi kokarin shiga cikin tashar wanda yake cike da 'yan sanda amma ba su samu nasarar yin hakan ba sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki wanda ya zo daidai da lokacin da gwamnatin kasar ke fama da tagwayen barazanar masu tashin wato tsananin kishin addini da ke kudu maso gabashin kasar. a cikin wannan satin ne za a sake komawa kotu a kan tuhumar da ake yi wa wasu 'yan jarida na kasar maroko da ake zargi da kare dokar ƙasar babban laifin ko da ake tuhumar su da aikatawa shine horas da wasu 'yan uwansu 'yan jarida na ƙasar domin amfani da sabuwar hanyar amfani da manhajar wayan salula ƙungiyar amnesty international ta ce ana tuhumar waɗannan 'yan jaridan su biyar ne da kokarin ganin sun cusa halin rashin da'a ga ƙasar musamman ma gwamnatin wadda kuma haka zai tozarta martabanta a idanun duniya muddin dai aka tabbatar da wannan laifin to ana iya yanke musu hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari biyu daga cikin su dai ana tuhumar su ne da cewa sun samu tallafi daga kasan waje domin gudanar da wannan ɗayan aiki jarida da ake kira Dutch ngo free press unlimited wadda sananna ce a kasar ta maroko ita ce ta samar da wannan manhajar wanda zai iya taimaka wa waɗannan 'yan jaridan na ƙasar Morocco rubuta labari da wallafa shi ba tare da matsala ba. Sai dai ƙungiyar ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Morocco da ta jingina tuhumar take waɗannan 'yan jaridan domin kawai sun samar da wannan manhajar da zai iya sa a rubuta labari cikin sauƙi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutane takwas ne suka mutu sakamakon raunin fashewar gurneti a wani gidan shan shayi da ke kasar malaysia lokacin da wasu hamshakan 'yan kasuwa suke kallon wasan kwallon kafa na kasar turai na wannan shekarar sai dai 'yan sanda ba su bayyana dalilin wannan aukon wannan lamari ba amma sun ce suna tsammani baya rasa nasaba da aikin ta'addanci jami'an 'yan sanda suka ce suna nan suna bincike domin gano waɗanda ake tuma suka ce sun fi danganta shi da gaba wanda ke da alaƙa da kasuwanci kuma kila mutum ɗaya ne ko kuma fiye aka yi niyan kaiwa wannan hari in ji mukaddashin sufetan 'yan sandan jihar na salango abdulrahim jafar abdulrahim ya tabbatar cewa abin da ya fashe gurneti ne wani ma'aikacin gidan sayar da abubuwan shaye-shaye da ke movida a garin ponchong da ke wajen babban birnin ƙasar kuala lumpur ya ce akalla manyan mutane masu kuɗi ko kuma 'yan kasuwa ne suke kallon wasan da aka buga tsakanin italy da spain lokacin da wannan gurnetin ya fashe jiya talata ne wata rana ce da kasar birtaniya ba za ta manta da ita ba domin ko ita ce ranar farko da prime minister david cameron ya gana da shugaban kungiyar tarayyar turai a brussels bayan da kasar ta birtaniya ta fice da kungiyar tarayyar turai ana sa ran da an sa ran prime minister ya huskanci tsauraran tambayoyi yadda kasar ta birtaniya ta fice a cikin wannan kungiyar da yake wa taron shugabannin kungiyar jawabi shugaban kungiyar jim cloud ya ce yana so Birtaniya ta bayyana dalla-dalla menene matsayinta game da yadda za ta fice cikin wannan kungiyar sai dai ba yau ba ba kuma gobe ba. Sai dai shugaban kasar ta Birtaniya ga bisa dukkan alamu ba su nuna wata azababbi ba wajen bayyana wannan matakin ficewarsu daga cikin kungiyar. Hasali ma Kamarun ya ce cewa ya yi zai yi murabus ne sakamakon wannan kuri'an raba gaddaman da 'yan kasar suka jefa. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka ladan ibrahim a yawa ya gabatar har yanzu ana neman mawaƙin hausan nan ado ɗaukaka wadda ya ɓace makon jiya ba da jimawa ba da ya saki wani sabon fefe ga ibrahim abdulaziz da cigaban wannan rahoto domin ɗaya daga cikin matansa malama hadiza dauda wanda ma bata dare da haihuwa ba ta ce ya fita da zimma zai je shagonsa ne amma tun lokacin bai komo gida ba ni dai na haihu ranar lahadi sai ina ɗaki ni dai rabuwa na da shi na ƙarshe mu rabu da shi ranar alhamis da daddare ya dawo ya shiga ɗaki ya gaishe mu kamar yadda ka sani amma yar uwata ta ce ya yi sallan ya sallah da asuba ranar juma'a wace garin alhamis kenan daga nan ne ya fita mu a zaton mu ya tafi shago ne muna ta sumayan ta hawan shi har dare shuru har gari ya waye shuru kuma kama neman lamban wayan shi shuru ba ta shiga a haka dai wasa gaske har rana mai kama ita mun yi shigiya da sanarwa lamarin ya fuskanci to kuwa tunanin ku me kuke tunani ya ja wannan bacewar tasa domin wasu na danganta shi da batun harkar siyasa mu dai mijin fa iya sanin mu ba a gaba da kowa a nan abuwan amma da shike kaga sana'ar mawaƙi watakila yawo wani laifi ko ya taɓo wani mu ba mu sani ba mu dai muna roƙo don an san annabi a taimaka mana da addu'o'i Allah ya bayyana mana shi da hakan ya'yansa kamar iyalansa ita ma da take nuna damuwar ta hadakar kungiyar mawaka a jihar ta yi Allah wadda da kuma yin kira ga waɗanda ma suka sace mawaƙin da su yi wa Allah su komo da shi Malam Hassan Ahmad Albadawi da ake wa lakabi da kuka ga budurwa shi ne ma shugaban kungiyar mawakan jihar adamawa eh, gaskiya iyalansa suna cikin tashin hankali sosai saboda haka mu muna neman alfarma dan Allah dan annabi waɗanda suka dauki wannan bawan Allah su duba girman wannan wata da ake ciki su sako shi ya dawo cikin iyalansa idan kuma in iska ina na gari suwa Allah suwa annabi su fitar mana da dan uwanmu ya dawo cikin iyalansa akwai wasu masu danganta lamarin da batun wani waka da ya yi inda ya ciki 'yan siyasa ku kuna tunanin haka Eh, eh wannan abin ya zo akan wannan gaba domin ado ya sake wata wakar da ya yi wai gyara kayan kayanka ya zama sauƙin muraba ba eh, kuma dama an san mawaki idan ya ga abin da bai dace ba wanda gwamnati take tun da lokacin da gwamnati za ta hau zaɓe lokacin da ake kamfen eh, mawakan ake nema su wuce gaba wurin faɗakar da mutane tsofaffi maganganu za a yi kaza za a yi kaza kuma ya kamata a ce in ba a yi ba mawakin ya fito. kan zuma da yaro na 'yan sandan jihar adama ta ko baza komanta domin gano inda aka yi da mawakin Hausan. SP Usman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya kuma bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu. Idan muka samu wannan labarin bacewar shi a da ɗaukaka kokarin mun kara kaimi musamman dama muna da wannan department din na a cikin tafin a sai siya da to musamman ma mun kira shi wannan da kan kula da wannan bangaren sun su kokarin shi da yazan tare da su yanzu yanzu ma dai tuni masoyansa ma suka fara alakanta bacewar tasa ne da sabar wakar da ya mai taken gyara kayan ka. Mun wakilai, mun da shiru, ta suke yi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya kyauta, kamun mu kawo muku shirinmu na gaba sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. masu aro ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin da suka zo su kuma sai ca suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na. muka je sai ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ce to abin da ake ka da ka aikata ka yadda kenan jama'a assalamu alaikum a mu da ya gabata mun ba da ɗauko batun aisha abdullahi muhammad wadda ta yi zargin cewar wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a cikinsa kuma da ta ci gam ɗin nan sai ya samu sukunin yin lalata da ita har ta samu ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai ta ce ya ba ta magani domin ta zubar da cikin to amma ciki bai zuba ba bayan ta haifi jaririya kuma ya nemi da a kashe ta ko kuma a yar da ita abubuwan da su ma aisha ta ce duk ta ki ta yi su To a makon jiya ɗin mun tsaya inda take bayanin komawar ta gwarzo da jaririya daga inda ta haihu da kuma kiran da suka yi masa lawal kan ya zo su san yadda za su yi. Da muka zo gwarzon sai muka kira shi, da muka kira shi a wayan ita Nafisa. Sai ya ɗaga sai ya ce ya magana mu sai na ce e ka zo gani a gwarzon sai ce ni da waye sai na ce ni kaɗai. sai kuma na zo sai ita Nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da Nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta. to amma da ya fahimci ba ita kaɗai ba ce sai tura wani abokinsa mai suna abubakar rawul wanda aka ce ƙani ne ga gwamna ya kashe wayan sai ya turo abokin shi shi abubakar rawul da ya turo shi ya zo ya ga yarinya sai ce shi ba abin da zai iya cewa akan kes din nan don shi gaskiya bai san komai a ciki ba sai ya tafi ya ce sai dai in shi baban yarinyar ya zo ya faɗa haka da suka tafi sai suka da sake dawowa su biyu da wani abokin su wai salisu shikenan da suka zo da shi salisu yana ganin yarinyar sai ya kama magana wai ai wannan ba su ba ce don wannan ba kama da su ba su gajejjeru ita kuma ga ta doguwa nan dai antumu ta ce in ka daka ta wannan yarinya ai dole ka ganta su karama haka tun da bakwai ne ce dole ka ganta a haka nan dai suka yi ta musu ne a sannan sai na tafi can kano wurin kawunmu to da na je gidan haka ba kowa sai na tafi can wurin kakarmu ita ma na je ban same ta ba sai na je makwabtansu na kwana da safe sai suka yi min waya nan gwarzon suka ce in zo an ma je an kai kes din gurin hisba don ya zo da shi da abokanansa ya musa to sai muka je wurin hisba washe gari suka tattambe ni duk na gaya musu abin da ya faru shi ma suka kira shi a sannan sai muka samu a ofis ɗin da'awa sai shi da'awan ya kira shi ya ce da'awa ne daga gwazo hisba ya ce to yana makaranta yanzu ya ce to yana gayyatan shi da daddare ya zo za su yi wata magana da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abu don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin to sai ya tafi bayan sun koma da ya ce washe gari mu dawo da mu da su to da muka koma sai abokanan nashi suka yi ta wannan akai wai kar ya so mai dawo wannan yarinyar wai ai ba ta su bace shi bai ma yi magana ba duk su ne suke ta magana a gurin to akwai wani dan uwansu ana ce mishi Musa shi ma dai a his passport din yake sai ya kori abokanan nasu gaba ɗaya har ma da ita yar uwa ta nafi sai ce duk su fita sai ya ce da ni da shi matsa sai ya mai tambayi ya ce gaskiya duk abin da ya faru duk abin da na faɗa haka ne shi ne ya ce to kaga dai wannan yarinya ta ka ne shawarar da zan baka ya kirga mishi ma watanni tun daga lokacin da abin ya faru har wannan ya ce kaga wata bakwai ya kuma a musulunci ma wata bakwai da ne ya ce haka ne sai ya ce to kaga kawai abin da za a yi wa'annan abokanan naka za su kai ka ne su baro ka ka yadda da abin da ake magana a kai a san yadda za a in za ka aure ta ne to ku zauna ku riƙe in kuma ba za ka aure ta ba ka dinga kula da yarka ta sha maka tana gama sai ta yi aurenta kai kuma ka amshi yarka suka yi dai magana ya shiru ya ce to sai ya je ya yi shawara dan yanzu ma yan uwan shi ba su sani ba daga shi sai abokanansa sai ya ce to ka je ka same su ka gaya musu to tun da suka tafi ba su bai sami yan uwan nashi ya faɗa mishi ba bai samu kowa ba har dai shi wannan musan ya gaji sai je gaya wa 'yan uwan shi a gida ya ce gashi gashi ga kes din da ake ciki da suka zo su kuma sai ta suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba ganina kawai ya ce bai ma taba gani na ba suka gaya mishi nan dai hisba din ma daga ƙarshe idan mata kira su su zo sai su zuwa in ta ce su zo sai su zuwa sai kwamandan hisba na nan gwarza ya ce shi wannan kes din tunda ya fara zama haka bari ya tura mu zuwa kotu ya rubuta takarda a ranar muka je muka kai kotu suka ce sati mai zuwa mu zo aka kai musu sammaci sati mai zuwa sai muka je gaba ɗaya shi alƙalin ya tattambe duk na gaya mishi abin da ya faru shi kuma da ya tambaye shi sai ce wai shi wallahi bai san ni ba bai taɓa gani na ba ya dai taɓa gani na sau ɗaya zan wuce sai ce to za ka rantse ka ce baka taɓa ganin ta ba sai ya yi shuru sai ce za ka rantse ka ce wani abu bai taɓa shiga tsakanin ku da ita ba har gashi ta zo take cewa ta haihu sai ya ce eh zai rantse sai ya ce to mu je ranar juma'a mu dawo ya rantse ranar juma'a sai muka koma da ni da shi da yan uwan shi mu ma da yan uwan da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake tuhuman ka da ka aikata ka yadda kenan sai ya ce sai ya ce to shikenan mu je ranar monday mu dawo zai yanke hukunci to da muka koma ranar monday sai ya ce wai shi ya kori kara ya kori kara mu je mu mai da kara gurin 'yan hisba ko kuma wurin 'yan sanda a ƙara yin bincike a kan kes ɗin sai muka ce to a sannan muna fitowa sai wan babanmu ya je samu nan kwamandan hisba na nan gwarzon sai kwamandan hisba ya ce shawaran da zai ba mu kawai mu tafi can hisba board na sharaɗa mu je can a can ne za su je duk ma me za a yi za a yi za su tsaya akan magana sai muka ce to a ranar muka tafi can hisba ɗin na can sharaɗa da muka je muka je aka shigar da kes ɗin da komai aka kai wasu aka kai musu nan maci aka tura wa gwarzabot takarda suka je suka kai wa gidan siyaran washe gari suka zo da suka zo aka tambaye su sai caye shi wallahi bai sani ba bai ma taɓa ganina ba nan dai aka kira shi dai ya magana a rubuta wani statement nashi da ya wannan ya ce shi ba abin da ya rubuta in ma ya yadda ma ya rubuta wani abu to kenan ya yadda da laifin da ake tuhuman shi haji aka tura mu wurin wani lauya a nan cikin hisba da muka je wurin shi ya tambaye shi ya ce ya tambaye ni ka ya ce na san shi na ce eh, sai ce kai ka santa sai ce a shi bai taba gani na ba sai ce to ya za baka taba ganin ta ba ta ce kuma kai ne kai mata ciki har ta haihu sai ya yi shuru sai ce to tun da ka ce haka kawai yanzu ne abin da za a yi zan rubuta takarda ku je a yi test din jini da kai da yarinyar sai 'yan uwan shi suka dinga magana suna ta zage-zage ya za a ce za a je a yi test din jini su mm-hmm. wani. to abin da dama nake son tambaya shi dan waye shi wannan baban su yayi ciya a nan gwarzon sunan shi lawan hassan amma ya rasu baban nasu tunan dai suka yi ta wannan wai su wallahi ba za a je a yi test din ba suka yi ta suka nemi ma suna zagin shi wannan lawyer din tunan dai mutanen cikin hisban suka tattaso musu har yana cewa shi bari ma ya zo ya tafi makaranta me da me aka hana shi tafiya makaranta aka tura musu ya ce shi wannan barista din ya ce wai mu je a rubuta takarda mu je can state cid daga can za mu je kotu daga kotu sai mu je a je a test din jinin sai muka ce to a ranar an rubuta takarda aka tura mu can state cid din to kafin mu tafi wanda aka ba kes din a hannun shi nan oc na cikin hisban sai su kira shi nan suka hana shi dai ya zo mu tafi sai ya zo zai tafi sai su kira shi su wannan ko mai suke gaya mai har wani babun mai ya fara jin haushe je ya kama yi masa magana sai ciwon babun mai a shi bai da damar yin magana tun da shi kara ya kawo su ne suke da damar da za su yi magana su komai shi ne ya ce to shi kenan ya yi shiru sai ya koma gefe har dai wurin karfe shida na yamma sannan ya zo muka shiga mota muka je state cid din da muka je suka ce su yamma ta yi yanzu za su tashi ne mai yasa ana da kestin safe ba za a kawo ba sai yanzu da yamma to magana da ya yi ta doshi kotu a kasance da mu a shiri na gaba a madadin zainab babaji ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. za ku ji wani shirin ranar litinin da safe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsare da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa wata kotu a ƙasar Burtaniya ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru tara ga wani malamin addinin Kirista ɗan Najeriya mai suna Samuel Kayode saboda samun shi da laifin yin sama da faɗi da wasu kudaden Ingila fan miliyan hudu da digo ɗaya. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu labarin da ke nuna cewa shugabannin jam'iyyar pdp mai adawa na jihohin najeriya guda 24 sun nuna goyon bayansu ga tsohon gwamnan jihar kaduna sanata ahmed makarfi jaridar leadership kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa shugaban 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya janye 'yan sandar kwantar da tarzoma da ake kira ma Paul. daga ɗaiɗaikun jama'a tare da mai da su wurarensu na ainihi da aka sani a cikin aikin ɗan sanda. A can ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu ministan cikin gida na Najeriya, General Abdulrahman Dambazau mai ritaya, yana cewa yana sani da sakaci akan sha'anin tsaro bayan da aka fasa gidan yarin kuje da ke Abuja. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugu wani labari ne da ke nuna yadda hukumar zaben Najeriya ke shirin ɗaukar matakin ƙara ilmantar da jama'a game da katin zaɓe kafin isowar zaben shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu. To ita ma dai jaridar ta People's Daily ta taɓo batun rikicin da ya addabi jam'iyyar ta PDP a Najeriya, inda ta ambatu Sanata Ahmad Makarfin yana cewa mai yiwa ne ma rikicin da ya addabi jam'iyyar ta pdp ya yi sanadiyar rugujewar jam'iyyar gaba ɗaya jaridar daily trust kuwa ta yi babban labarin ta ni da ke nuna cewa wata kotu a abuja ta bayar da belin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata bukola saraki tare da mataimakinsa bayan da suka yi bayyanar farko a kotun bisa zargin yin dokokin bugi a majalisar A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da labarinta da ke nuna cewa an kashe mutane takwas a wani rikicin Fulani da manoma a can cikin ƙaramar hukumar gire da ke cikin jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Daga da Mustapha Nasiru Batsari, lokaci ne da za mu kawo muku nasiha kan azumi. sunana Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillah wa sallallahu ala wa karim a waɗannan kwanuka na goma na ƙarshen wannan wata mai girman daraja watan Ramadan suna kunshe da alkhairi da kuma albarkoki masu tarin yawa. Sirrin da ke cikin Ramadana shine kwanukan Ramadana suna karewa kuma alkhairin sai na karuwa. daga cikin alkhairan da Allah ya tara da mana a cikin wannan goman karshe shine akwai daren nan mai girman daraja daren lailatul wanda Allah ya saukar daga alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a cikinsa sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzo sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa a duniya yana annabi manzo sannan kuma a cikin wannan daren akwai addu'o'i da yawa da kuma ibadoji na neman tsari da kuma neman biyan bukatar duniya da lahira to idan mutum ya yi Allah ya datar da shi ya karba to khairu min alfi shahar wato ma'ana ya fi watanni dubu alkhairi in kai lissafin watanni dubu za ka samu kusan shekaru tamanin da hudu ne babu kaɗan to kaga duk wanda ya dace Allah ya karbi ibadarsa ya amsa ya biya mishi bukatunsa a duniyarsa da lahirarsa ya samu wannan garaɓasa to babu shakka Allah ya taimake shi ya zaɓe sannan a cikin wannan waɗannan ah, goman ƙarshe wato bawa yana ƙara kusanta zuwa ga ubangijinsa wanda in aka zo kusan ƙarshen wato a tuna da bayan Allah waɗanda Allah ya nufa wato a ainihin taimaka musu kamar marayu kamar mabukata miskinai da fakirai da kuma dukkan waɗanda suke cikin kunci na rayuwa musamman abin da ya shafi muhimmanci akan zakatul fitr wato zakar komai wanda ake fitarwa kafin zuwa sallar biyu kuma muna addu'a ma wannan gidan rediyo da yake wayewa da mutane kai akan al'amura muna fata da ku ma'aikatan da kuma masu sauraron kowa Allah haɗa mu cikin aikin nan da lada baki ɗaya ya sa mu dace. To Allah sa mu dace. Karfe uku da minti ashirin da shida da rabi na dare sashen Hausa na Murai Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muryar Amurka don Allah ku gaya wa masu hannu da shuni da masu madafin iko a tarayyar Najeriya da cewa su yi koyi da yadda Dr. Rabi Musa Kwankwaso sanata ta Kano tsakiya ya yi na ba da naira dubu ɗari biyar biyar ga kowane gidan yari da ke tarayyar Najeriya domin a yi belin waɗanda ke da tara. don su dawo a gidajensu su aiwatar da aiwatar da azumin watan ramadana mai albarka wannan ba karamin jihadi ba ne kuma ba karamin tallafi ne ga cikin addinin musulunci ba don haka masu hannu da shuni ku koyi da wannan ba allah kana mu godiya ga dr aminu waziri tambar White honorable aminu waziri tambar gwamnan sokoto da ya kara keɓe naira miliyan hamsin da biyu ƙari ga yadda ake bayarwa a ciyar da talakawa a cikin wannan wata na ramadana don haka wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne kuma talakawa suna godiya akan wannan mai magana da yano tambawar tambuwar sokotocin najeriya to madalla shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. da safiyan yau ne prime minister kasar turkiya binali yildirim ya yi kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutane suka mutu a haɗarin bom ɗin da aka tayar a tashan jirgin sama yake karuwa zuwa 36 ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartawan gwamnatin ƙasar ya ce cikin waɗanda suka mutu hadda 'yan ƙunar bakin waken su uku waɗanda suka iso tashan jirgin cikin tasi da yammacin jiya talata inda da farko suka shiga buɗewa mutane da ke zirga-zirga a wannan tashar wuta a harbin mai kan uwa da biyu kafin daga bisani suka tada bom musamman da so ga 'yan sanda sun kusa kai gare su mutane takwas ne suka samu rauni sakamakon fashewan gurneti a wani gidan shan shayi da ke kasar malaysia a lokacin da wasu hamshakan 'yan kasuwa suke kallon wasan kwallon kafa na kasashen turai na wannan shekarar sai da 'yan sanda ba su bayyana dalilin wannan lamari ba amma dai sun ce ba su tsammani yana da nasaba da aikin ta'addanci sai dai kila wani abu ne tsakanin wasu mutane waɗanda suke da alaƙa da harkar kasuwanci jami'an 'yan sanda suka ce suna nan suna binciken ganin gano waɗanda ake tuhuma suka ce sun fi danganta shi da gaba wanda ke da alaƙa da kasuwanci a cikin to Madalla a gaishe ka. Masu haro da haka Allah kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da la'asa za ku sake jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin himma ba ta garago da Ladan Ibrahim a yau ɗinke shiryawa kuma gabatar. Yanzu a madadin Ladan da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hero Diodo ne wadda kula da ake gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Hall da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.